sa na wasa ne kewaye da matasa kusan 20 masu shahar kwallon kafa ne Suleimani yayi Musa da aka fi sani da Koce Puyol ya karbe mu bayan ya kare rayuwarsa ta kwallon kafa a shekara ta 2011 bayan ya ji rauni ga kafar hagum na cewarsa cikin duniyar kwallon kafa ta kai shi ga zama mai horar da matasa. 2011 A shekara 2011 na jumu a cikin buga kwallo shine yasa na tsaida buga kwallon kafa kafa sai na baiwa ba da horo karfi ina horar da yara 'yan shekaru goma sha biyu zuwa sha biyar ina taimakawa matasa tun wannan zaɓi nasa mai kyau kwace piol ya rubuta sunansa cikin manyan kucina na wasa a wannan yanki nasa ya samu lambobin yabo guda uku kuma ya fafata wasannin final da dama lamarin da ke nuna tasirinsa mai kyau ga matasan da yake horarwa 2011. Shekara 2010-2011 mun zama zakaran kwallon kafa sau uku muna cin kofi a cikin yankinmu. Bayan wannan na taɓa buga wasa ta ƙarshe har sau biyar. Akwai wasa TJB karama da kuma TJB babba. TJB Beregun. Dubarun sa sun rataya kan ɗa'a da ci gaban kwarewa na mutum guda guda a cewar yaransa da ke girmama aikinsa. Muna jin daɗin aikinsa yana ba da horo da kyau. Wani lokaci a cikin fili ƙwallon kafa yana yi mana magana sai mu gyara kuskuren mu. Abubuwa da yake faɗa muna muna aiki da su. Gaskiya ba mu ma da magana. a shekara ta 2023 suleimani ya kai ƙarin mataki tare da samun diploma ta lisansi da ta kocin ƙwallon ƙafa sai dai burin shi bai tsaya nan ba lisansi dawo kan na zama mai horarwa wanda kafin ka zama mai horarwa sai ka samu lisans yanzu lisans uku ne suke gabana daga nan ne mutum yana iya fita waje ya shiga cikin masu horarwa ga sulemana ya yi musa kwace puyol eh, na da digiran harkar lantarki ta gine-gine aikin da yake koyarwa a cikin makarantun koyon aikin hannu da ke gaya